yan uwa masu albarka barka mu da sake haɗuwa a wannan yammaci na ranar juma'a wanda shi ne yammacin bakwai ga watan ramadan shekarar hijira ta 1446 daidai da lissafin wato bakwai ga watan maris 2025 daga masallacin area 8 a nan garki cikin birnin abuja inda muke karatu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine darasi na bakwai kuma zai zama na ƙarshe insha Allah a cikin jerin darussa daga tafsirin suratul fatiha Allah ramma malam ashir zai sake karanta mana wannan sura mai albarka bismillah wa من أمره ونفسه

nake fara karatu alhamdulillahi rabbil alamin dukan godiya da jinjina ta tabbata ga Allah rabbil na ubangijin talikai arrahmanir rahim mai rahama majikai maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako iyyaka abudu wa iyyaka nasta'in a wurinka kaɗai muke bauta kuma a wurinka kaɗai muke neman taimako ihdinas siratal mustaqim ya Allah muna roƙonka ka shiryatar da mu ta farki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai musu ni'ima Zairil Magdubi alaihim banda tafarkin waɗanda kai fushi da su wala Balina, banda kuma tafarkin batattu a jiya mun karkare a tafsirin ayoyin wannan sura a takaice gwargwadon abin da Allah madaukin sarki ya ce, a yau muna so za mu yi mata wato abin da za a kira da suna marfi kenan na wannan tattaunawa wanda ya shafi wasu muhimman matsaloli na fiqhu da fa'idojin da malamai suka fitar akan wannan sura mai albarka abu na farko bari mu ji wata gajeriyar magana daga al'imamu ibn kathirin da ya ambata a cikin tafsirinsa bayan da al'imamu ibn kasirin ya gama fassara sotul fatiha sai yake cewa ishtamalat hadhihi suratul karimatu ala hamdillahi wa tamjidihi was sana'i alayhi bi dhikri asma'ihi al-husna al-multazima li sifatihi al-ulya yace wannan sura ta fatiha sura mai daraja tana ɗauke da godiya ne ga Allah da yi wa Allah yabo da kirari sannan kuma tana ɗauke da ambatan wasu cikin sunayen Allah kyawawa waɗanda suke ɗauke da siffofi masu kyau wato bayan da aka yaba wa Allah aka yi mushi kirari aka yi mushi ainihin wato godiya sai kuma aka ambaci wasu daga cikin sunayen Allah wanda daga cikinsu akwai Allahu daga ciki akwai ar-rabbu daga ciki akwai ar-rahman daga ciki akwai ar-rahim daga kuma ciki akwai malik ko malik wannan duka sunayen Allah ne da aka ambata a cikin wannan sura yace waɗannan sunaye suna da siffofi da suka tabbata ga Allah kyawawa wa ala zikril ma'adi sannan a cikin sura kuma mun ji an ambatan mana makoma cewa za a mutu kuma za a tashi a yi sakamako da aka ce maliki yawmiddin Allah wanda yake da mulki a ranar sakamako wa huwa yawmuddin wa ala isharati isharati abidihi ila su'ali da kuma aka nuna ma bayin Allah abin da ya kamata su koya na in za su roki wani abu su roka a wurin Allah su dinga cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqima bayi su dinga neman bukatunsu a wurin Allah watadarru'a ilaihi suna masu rusuna a gaban Allah madaukakin sarki watabawwa min haulihim wa quwwatihim sannan su ayyana wa kansu cewa ba su da ƙarfi ba su da dabara Allah ke da ƙarfi Allah ke da dabara su bayi ba su da ita wai la ikhlasul ibadati lahu sannan sura kuma ta koya mu bayi yadda za su tsantsanta bauta ga Allah shine fadin su iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa tawahhudihi bil uluhiyyati yadda tsantsanta Allah a wajen bauta masa tabaraka wa ta'ala wa tanzihuhu an yakuna shari'an yakuna lahu sharikun aw nadhirun aw da kuma tsarkake Allah yadda za a tabbatar da cewa Allah ba shi da abokin tarayya ba shi da sa'a ba shi da abokin gwadawa wa ila su'alihim iyahul hidayata kuma surar ta koya ma bayi yadda za su roƙi Allah shirya ila siratul mustaqim Allah ya shiryatar da su zuwa ga hanya madaidaiciya wa huwa dinul qawim shi siratul mustaqim kamar yadda muka ji shine addini madaidaici addini mai ƙarfi addinin Allah wa yusibuhum alaihi kuma Allah shine zai bada ladan an yi aikin hatta ya qadiya lahum bidhalika ila jawabi as-siratul hissi wanda idan sun bautata wa Allah sun yi wa Allah bauta ta tsarkake shi sun guje wa shirka sun yi riko da tauhidi to Allah zai ba su wato rabo mai tsoka zai kuma tseratar da su har su tsallaka sirati rana alkiyama A siratul mustaqim da ake ambata anan sirat ne ma'anawi akwai kuma a siratul hissi wato akwai wanda ake gani shine siratin da za a haura rana alkiyama akwai kuma sirati wanda ke cikin kwakwalwarmu shine hanya addinin musulunci wanda shi ah, abstract ne ah, wannan shine kulasar abinda malam ya ambata ah, daga cikin littafin tafsir Qur'an al-Azim na Ibn Kathir karshe yake cewa Allah kuma ya musu gamdakatar ya haɗa su da mutanen kirki cikin annabawa da siddiqai da shuhada'u da sauransu to masailin da ke cikin surar suna da yawa daga ciki na farko akwai tattaunawa game da shin bismillah bismillahir rahmanir rahim shin aya ce a cikin fatiha ko tana zaman kanta ne shin aya ce a farkon kowace sura ko ko ba haka bane wannan tattaunawa ce da malamai suka yi mai tsayi amma dai idan muka kalla da kyau za mu ga cewa a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo rubuta alqur'ani zamanin sayyidina Uthman radiyallahu anhu da ma zamanin sayyidina Abubakar da suka zo rubuta alqur'ani bayan abin da ya faru domin da alqur'ani ba a rubuta shi cikin waje ɗaya ba kowa yana da wani bangare da yake wajensa sa zamanin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yana halifa sai aka samu wani yaƙi cikin yaƙuƙa da aka yi wanda aka kashe mutane da yawa cikin marata da saboda haka sayyidina Umar dan Khattab ya bayyana sayyidina Abubakar radiyallahu anhuma shawara cewa a tattara alkur'ani wuri guda saboda kada a neme shi a rasa idan mahaddatan shi suka kare a sanadiyya haka aka tattara ƙur'ani wuri guda tattarawa karo na farko sannan aka sake mishi wata tattarawa ta musamman a zamanin sayyidina Usman radiyallahu anhu to a duka waɗannan ayyukan da aka yi na compilation na alkur'ani za ka tara cewa sahabbai sun rubuta fatiha a farkon alkur'ani sannan kuma sun sanya bismillah a farkon fatiha ɗin wanda ke nuna cewa ijma'insu akan cewa a bismillah wani sashe ne na suratul fatiha to daga wannan maganar sai kuma aka samu saɓani a kan? shin idan an zo karatun fatiha a su a cikin sallah shin liman zai karanta da fatiha da bismillah rahmanir rahim ko ko ba zai karanta ba shin yazo karatun za a ji kawai ya ce ne alhamdulillahi rabbil ko sai ya fara cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin a mazhabinmu na malikiya su malaman malikiya suna ganin ba za a karanta fatiha bismillah ba kwata-kwata ko da ana karatu a bayyane ko da ana yi a asirce da liman da mamu duka ba za su karanta ba su a wurinsu bismillah ba ta matsayin aya a farkon fatiha a wajensu bismillah wani sashe ne na wata aya a cikin suratul nahali wadan Allah madaukakin sarki watan namli afwan wadan Allah madaukakin sarki da yake cewa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alai wa atuni muslimin saƙon da annabi Sulaiman ya aika wa da wannan sarauniya da ake cewa Balkisa yace innahu min Sulaiman wannan saƙo ne daga sarki annabin Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam wa innahu bismillahir rahmanir rahim kuma wannan saƙo na fara rubuta shi da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ta'alu alayya ina ja muku ina ja muku kunne yake balkisa da mutanenku. kada ku yi mini taurin kai wa atuni muslimin ku tashi ku zo ku musulunta wannan sakon kaga an fara shi da bismillah to sai suka ce su a mazhabin su wannan a shine kawai inda aka samu bismillah a cikin sotin namu amma imam malik yana ganin halittun za a iya karantawa da bismillah a sallah idan nafila ne idan mutum yana yin nafila wato sallolin da aka saba yi da da kullun sunnah ko sallar ashan ko sallar da kake cikin dare ko sallar duha to anan babu laifi ka iya farawa da bismillahir rahman rahim alhamdulillahi rabbil alam wannan shine mazhabin malikiya kuma shi za ka karanta a cikin daukacin littattafan malikiya cikin ijiya cikin risala da makamantansu amma akwai mazhabin wasu malamai wanda ba wannan ba daga ciki akwai mazhabin daukacin malaman kasar iraki wato mazhabin mutanen kasar kufa wanda su ne mutanen halafiya kenan da wasu malamai cikin a wannan yanki da malamai irin su sufiyanu sauri su ibnu abi laila su alhassanu ibnu abil hasan su abu hanifa da ɗalibansa da su Muhammad ibn Hassan Shaibani da su Abu Yusuf al-Qadi kenan haka al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal haka al-Imam Ishaq ibn Rawiya haka babban malami Abu Ubaidin al-Qasim ibn Sallam waɗannan malamai suka ce su duka suka ce ya qara'u hal imamu fi ula min al-Fatiha fi awwal raka'a wa yukhfiha suka ce liman zai karanta bismillah idan zai karatu a bayyane zai karanta bismillah amma zai ɓoye ta ba za a ji ta suka ce haka aka samu manzo Allah sallallahu alaihi da sahabbansa suna karantawa kuma yadda yake cikin Buhari da Abu Dawud cewa manzan Allah sallallahu alaihi da Abu Bakar da Umar sun kasance in za su kalla sai dai a ji sun ce alhamdulillahi rabbil alamin wato ita ita bismillah din sukan furta ta ne a cikin sirrantawa wannan mazhabin shine mazhabin mafi yawan malamai banda malikiya saboda haka a ƙarƙashin haka waɗannan malaman kamar yadda yake a gun jumhurul qurra suna ganin cewa bismillah ita ce aya ta farko a cikin suratul fatiha don haka za a karanta ta idan ana karanta fatiha a sallah amma za a sirranta ba za a bayyana ba idan kuma karatun da ake yi dama sallah ce da ake sirranta karatu to babu wani iskali kenan wallahu a'lam mas'ala ta biyu ita ce mas'alan qira'atul fatiha khalfal imam ina hukuncin mutumin da yake bin liman sallah a sallar da limamin yake bayyana karatu kamar asubahi ko rakoyin farkon magariba ko isha ko sallar idi ko sallar ashan da ake yi ko wata sallah da ake bayyana karatu kamar sallar juma'a shin idan ina bin liman iliman yana karatu a bayyane shin shiru zan yi ga baki ɗaya ko ko zan karanta aƙalla fatiha mafarin wannan saɓanin agun malamai shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi yake cewa la salata liman lam yaqra fiha bi ummil qur'an babu sallah ga wanda bai karanta fatiha a wani riwaya kuma da muka ji a baya man salla wa lam bi fatiha kitabi fa hiya khidajun fa hiya khidajun fa hiya khidajun wanda yayi sallah bai karanta fatiha ba to yayi bari yayi bari yayi bari kaga ai tunanin da zai zo mana dama idan ni kadai nake sallah dole na yi karatu ba wanda zai sallah shi kare kawai kabbarta yi shiru haka dole dama zai yi karatu saboda haka ana magana ne akan sallah wadda kake yi a bayan liman haka malamin suka fasara ba wai zaka tsaya ne kawai kai shiru baka cewa komai ba musamman idan liman yana karatu a asirce kai ma zaka yi karatunka a asirce aƙalla ka karanta fatiha to idan liman yana karatu a bayyane shin za ka karanta fatiha a asirce ko ko ba za ka karanta ba a mazabin malikiya da mazabin hanabila suka ce bai wajaba kan mamu ya karanta fatiha a lokacin da liman yake shugabancinsa ba sawa'un ko a sallar bayyana ne ko a sallar asirce ba dole ba ne suka ce saboda ai da mutum zai zo sanda liman ya yi ruku'u sai ya kabbarta ya samu wannan ruku ai ya samu raka in ko kace in bai karanta fatiha ba ba shi da wannan raka'ar to lazumin haka bil ahara wanda yazo ya ga yi ruku ya zama cewa bai da wannan raka in ya zama wanda yazo ya tsaya a bayan liman yace Allahu akbar amma bai karanta fatiha ba ba yi da raka'ar kaga wanda ya fi tantanta kada ya samu raka shine wanda yazo zo liman ma ya riga ya wuce wannan matakin yayi ruku ina fata muna ganewa saboda suka ce idan kana bin liman to fa qira'atul imami hiya qira'atuka abinda liman yake karantawa ya karanta a madadinka abinda ya rage maka kawai kai shiru in yana karatu a bayyana ka saurara in ma baya yi a bayyana ka jira in yi ruku kai ruku ya dago ka dago a mazabin hanafiya su kuma suka ce su wancan sun ce ba wajibi bane saboda in mutum ya karanta ya kyauta in ya bari kuma ba komai su kuma hanafiya suka ce wajibi ne ma ka yi shuru idan ma ka yi karatu a bayan liman to tallaka ta ɓaci kaji su sun fi tsanani ma fiye da malikiya amma mai imamu shafi'i su kuma suka ce wajibi ne ga mai bin liman ya karanta fatiha in dai ya samu hali in dai ya samu hali to wajibi ne ya karanta fatiha sawa'un a karatun bayyana ne ko a karatun asirce su a wurinsu wanda ya riski ruku'u bai yi karatun fatiha ba kuma ya samu raka'a saboda bai samu dama ba ne, da ya samu damar to da wajibi ne da bai samu dama ba aka ba shi sausaucin cewa ya riski raka'a a wurin mazabin shafi'iya suka ce wajibi ne an yi kara'a khalfal imani fi sirriyati aw fil jahriyati bi zahiri qaulihi sallallahu alaihi wasallama la salata liman lam yaqra suka ɗauki zahirin wannan hadisi suka ce wanda duk bai karanta fatiha ba a sallah to ba yi da sallah a cikin akwai wanda suka tsananta ma suka ce wanda ya riski ruku'u idan an ɗago daga ruku'u maimakon ya tasbihi sai kokari ya karanta fatiha dan in ba haka ba sai ya rama wannan raka suka ɗauki wannan zahiri kuma suka yi ta kawo mai hujjoji masu ƙarfi za ka iya ganin su a cikin littafin sharhin muslim na limamun nawawi da littafin sunan kubra na limamun baihaki da littafai irin fathul bari na ibn hajirin da tafsirin al'imamun hafiz ibn kafiri watakila saboda duk waɗannan manyan malaman malamai ne na shafi'iyya al'imamun baihaki ba shafi'i ne al'imamun nawawi haka al'imamun ibn kathirin haka al'imamun ibn hajirin allah ya gafarta musu gaba daya su manya-manyan malaman hadisi ne ko masu bin mazhabin al'imamu shafi saboda haka sun yi ƙoƙarin su tabbatar da wannan mazhabin na limamunsu da duk abin da suke da shi na hujja a wannan zamanin da muke rayuwa an samu malamai da suka goyi bayansu duk da waɗannan malaman da suka goyi bayansu su ba 'yan mazhabin shafi'iyya ba manya daga cikin waɗannan malamai akwai al'allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahmatullahi alayhi al-Imam al-Uthaymin yana cewa duk da mun ji a mazhabin shi na Hanabila ba dole bane sai ka karanta Fatiha amma shi da yazo a cikin fatawa dinsa sai yake cewa al-afdalu an takuna qira'atul Fatihati lil ma'mumi ba'da qira'atil imami bayan da yayi magana akan cewa lalle ilaihi lalle ya wajaba mamu shi ma ya karanta Fatiha sai ce amma abin da ya siye wa mamu shi ne idan liman ya gama karatun fatiha kafin ya shiga karatun sura to ya zai karanta fatiha shi mamunin da ka za ka ga a makka idan ka je makka za ka ga idan limamun ya gama karanta fatiha yana yin wani ɗan shuru mai ɗan tsayi haka yana yin shuru fiye da wanda ka saba ji a nan ban san ko wasu mutum yi obzabin haka ba to wannan shuru ɗin da liman yake yi yana ba mamu dama ne su marmara su karanta fatiha ina fata mun gane saboda da wannan fatawar suke aiki a ƙasar makka cewa al-afdalu an takuna qira'atul fatihati lil ma'mumi ba'da qira'atil imami saboda mene li'ajali an yansita lil qira'atil mafrudati saboda wajibi ne sanda liman yake karatun fatiha ka saurara to sanda kake saurarawa ba za ka iya naka karatun ba domin waje Allah ne rajulun min na fi jawfi amma liman zai baka wani dan windo. wanda za ka yi amfani da shi sai ka karanta fatiha shine sanda ya ce wala balin aka ce amin to kafin ya ɗauki karatun sura sai ya ɗan saurara sai ma muti marmaza a gurguje sai su karanta fatiha wannan shine abin da suke aiki da shi Hakanan nan al'allama a sheikh abdallah ibn bal rahmatullahi alaihi shi ma yana cewa amma al-ma'mum fal mashru'u lahu an yaqra'aha yace kaga dan shi mamu shi ma an shar'anta masa lalle ya karanta Fatiha fi halati saktati imani a lokacin da limamin sa yayi shiru kamar shirin farko da liman yake yi kafin ya du'a ul istiftahi da isti'aza da basmala ko shiru da yake yi tsakankanin ayoyi idan ne yin shiru din ne ko kuma shirin da yake yi bayan ya gama karanta fatiha duka waɗannan sakatati to sai kai amfani da duk wanda ka samu sai ka karanta fatiha fa in lam yatayassar zalika dimbaz yace idan baka samu hali ba kara al ma'mum sirran walau kana imamuhu yaqra'u thumma yansut agun alalama ibnu ba, in baka samu hali kai ta sanda liman yi shiru ba idan liman baya ba da damar haka to kai ka da karatun liman kai karatunka kai karatunka a sirce a san da yake karatu kai marmaza karanta fatiha sai ka jira har shi kuma ya gama dashi. wannan ita ce fatawa allama ibnu baz rahmatullahi alayhi wanda take nuna wajabcin karatun fatiha ga mai bin liman a kowane hali ina so mu gane jama'a wannan sabanin na hukuncin karatun fatiha a bayan liman tsohon saɓani ne da ba tun zamanin malaman farko cikin tabi'ai da atba'ut tabi'ina da a'immatul huda da na bayan su har yau ba a gama wannan sabanin sai dai ka hantar da abin da kake ganin ya fi ƙarfin dalili a wurinka shekul allama al'albani muhammad nasiruddin rahmatullahi alaihi shi kuma da ya zo sai yake cewa shi yana ganin wato bayan da ya tabbatar da hadisan da suka zo akan umarnin da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan a karanta Fatiha a bayan liman sai ya ce to amma ni ina ganin bayan nayi tatabbu'i na bibiyi mas'alar nayi istiqra'in ta na tike akan cewa lallai wannan hukuncin a farkon musulunci ne amma daga baya an soke shi ina hujja ka Sheikhul Albani sai ce akwai hadisi wanda limamu abu dawuda da tirmidhi da limamu ahmad da ibn shibbana da wasu su suka ruwaito daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yadda abu huraira yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya idan da wata sallah cikin sallolin da ake yi da karatu a bayyane sai ya ce hal qara'a ma'i ahadukum anifan shin a cikin sallan nan tawa akwai wani wanda ina karatu yana yi ne faƙala rajulun na'am sai wani mutum ya ce eh ya manzo Allah sallallahu alaihi ni ne ina karatu a cikin karatunka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni aqulu mali una za qur'ana sai annabi ya tankiya yace ya ina karatun alqur'ani wani cikin musulmi yana jayayya da ni tunda annabi ya faɗi wannan magana sai mutane suka daina yin karatu a cikin sallolinsu a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin karatu a bayyane haka zo a cikin riwaya daga ainihin wato Muhammad ibn Shahab al-Zuhri cewa fanta hannasu anil qira'ati ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil qira'ati min as-salawati hina sami'u zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai mutane suka daina karatu a sallar annabi yake karatu to amma wannan ƙarshen hadisin na fanta hannasu an alqira'ati ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam magana ta ta haƙiƙi a gun malamai shine wannan maganar mudraji ne wato fassara ne da fahimtar wani cikin masu riwaya shine Muhammad ibn Muslim ibn Shahab al-Zuhri ba magana ce marfu'iya ba ba Abu Huraira ne yace daga nan sai mutane suka daina yin karatun ba a wani ne daga cikin masu riwaya ya kawo shi malamai da dama sun tabbatar da haka daga cikin su akwai al-Imam al-Bukhari shi kansa akwai abu suleiman al-khattabi a cikin sharhin sunan abi dawud akwai al-imam al-khatib al-baghdadi akwai al-imam al-baihaqi a cikin al-ma'rifa akwai ibnu abdul barri a cikin at-tamhid lima fi muwatta min al-ma'ani wal akwai al-imam al-hafiz ibnu hajar a cikin fatul bari malamai da yawa sun yi gangan ko akan tabbatar da cewa wannan istidlalin ba daidai bane kuma shi shi hadisin akwai tababa game da ingancinsa kamar da limamun ta iya bayyana a cikin alkubra Sau da haka sai zama magana ta ƙara shiga cikin wani sarƙaƙiya da a ce a shekul albani ya ci nasara wajen inganta hadisin nan da tabbatar da wannan istidlalin to da magana shi ta raba gaddama to amma yadda ya magana har kuma malamai suka tashi mu kwallon shi ta ko'ina suka ce ba su yadda ba shi yasa kamar yadda na faɗa mana wani rikici ne tsoho da ɗaɗɗe al-imam bukhari rahmatullahi alaihi littafi yake kusan da guda sunan shi juz'ul qira'ati khalf al-imam ya ta kawo waɗannan hadisai da asarai shi ma ƙarshe abin da ya fike a kansa ita ce irin maganar al'alama ibn baz cewa lallai ilaihim in kana bin limami ko yana karatu a bayyane ko yana karatu a asirce to wajibi ne ka san yadda zaka karanta fatiha idan baka karanta ba babu shakka ka rage wa kanka falalar sallah idan baka karanta ba babu shakka baka samu falalar waɗannan addu'o'in da suke cikin ta ba to yanzu ina mafita kenan idan muka ji irin wannan rigima ta malamai me mafita mafita ita ce idan kai wato ba malami ne irinsu ba wanda ina tsammanin duka mana babu malami irinsu to sai dai mu ta kalidanci wato sai ka zaɓi maganan malamin da kaga ta fiye maka kwanciya a rai sai ka bi ko dai ka zaɓi abin da jumhurin malikiya suke a kai wanda ita ce mazhabi a sa'id wanda ya zama gama gari a yankinmu na yammacin afirka shine cewa in dai ba a karɓa ka kana bin liman yana karatu a bayyane ba ruwanka da karatu sai ka saurari karatunsa idan kuma yana karatu a asirce mustahabbi ne kai karatu to wannan fatawar ita ce fatawar malikiya ko kuma ka ɗauki fatawar al'alamatu ibn baz da shi da mutane irin su usaimin da shi da mutane irin su al bukhari shine ne zamana cewa ko da liman yana karatu a bayyane kai kuma zaka san yadda za ka yi ka yi karatun fatiha ka a gurguje ka samu ka ka gama ko kuma kai aiki da ta usaimin cewa a inda liman ya baka dama ka karanta ka samu ka karanta a inda bai baka dama ba a nan kuma hukuncinka ya zama hukuncinka ɗaya da mutumin da ya zo ya samu liman a cikin ruku ka kabbara kawai zai yi ya tafi ruku waɗannan duka fatoyi ne da malamai ne ke goyon bayan dukansu babu wanda ake tuhuma da son zuciya ko ƙarancin ilimi ko magana ta jahilci su saɓaninsu ba irin wanda mu muka saba ne yanzu da za a yi ta yin rigima akan matsala da wanda ya sani da wanda bai sani ba da wanda ya kamata ya tsoma baki da wanda bai kamata ba kowa ya ce sai an ji magana ta akai to su ba haka suke yi tunda muke karanta magana malamana na baka wani ya ce wani jahili ko wani ya lafto shar, ko wani ya yi kola tsaki ba kawai suna faɗan abin da suka fahimta ne saboda haka magana ce buɗaɗɗiya kuma saɓani ne daga cikin irin saɓani wanda babu fitina a kansa domin saɓani ne na furu'a saɓani ne a cikin fiƙihu wallahu ala mas'ala ta uku daga cikin fiƙihun wannan sura shine mas'ala game da ina hukuncin mutum ya karanta wa wani fatiha don neman magani kuma a bashi kuɗi ya karɓa ina jin har tambaya an yi akan wannan duba zuwa ga hadisin da muka karanta cikin falalar suratul fatiha wanda ke cikin sayar bukhari na waɗannan mutane da suka kai bakunta wani gari aka ƙi ba su wurin kwana daga baya aka zo aka ce sarkin garin kunama ta harbe shi don Allah su taimaka ɗaya daga cikinsu ya tashi ya koma cikin garin da ya je ce a kawo ruwa aka kawo mushi ruwa ya karanta fatiha kafa bakwai sannan ya ba wannan mutum ya ce ya sha sauran kuma a shafa mushi a jikinsa shi kenan sai kuma Allah ya warkar da shi amma ma ya musu sharaɗi ya ce to idan ya warke za ku bani rago guda kaza da tufafi guda kaza da kuɗi dirhami kaza suka ce sun yarda dole kuma ka suka ɗauka suka biya wannan kuɗaɗen to da suka biya shi sai kuma ya tunani cewa to ina na samu hujjar wannan abin nan da ka sai ba su yi amfani da duka wannan kayayyaki ba sai da suka koma madina gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka je gun ma'aiki alaihi salatu wasallam suka labarta mai cewa ya manzo Allah kaji kaji kaji kaji abin da ya faru da mu Allah sallallahu alaihi wasallama eh mamakin basirar wannan bawan Allah yace wa ma adraka annaha ruqya ya ya kai kasancewa suratul fatiha tana warkar da cututtuka yace innahu shay'un khatara ala bali yace wani abu ne kawai ya zo mini a cikin zuciyata wani tunani ne wata ilhama ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku ci kayanku da aka baku ni ma ku san mini kyauta a ciki sura kaga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ya halasta musu cin kuɗin magani da suka yi da fatiha wannan kuma shine istidlalin da malamai suka fitar daga wannan kissa daga cikin sa akwai al-Imam nawawi a littafin sa al-Minhaj bi sharhi sahih Muslim ibn al-Hajjaj yace wannan dalili ne akan ala yace dalili ne akan jawazu akhadhil ujrati ala ruqyati ya nuna halaccin karban kuɗi dan yi wa mutum magani yace ka ba ma halaccin karba ba halaccin ma sanya sharadi kace sai in an yadda za a bani kaza sannan zai baya ga shi haka ibnu taymiya a cikin majmu'ul fatawa za mu karanta magana sa insha Allah haka nan al-imam ibnu qudamah al-maqdisi a littafin shi mai suna al-mughni na fiqhun hanabila hakanan a mazhabin hanafiya cikin littafansu su al-fawaqih dari su al-furu haka al-allama muhammad abdullah ibn muhammad abdullah bin baz shi ma a cikin majmu'ul fatawa ɗinsa ga abin da ibnu taymiya yake faɗa a cikin majmu'ul fatawa cikin mujalladin ta na 20 yake cewa idza ju'ila lit-tabibi ju'ila ala shifa'il maridi jaza idan likita ko mai rukuya ya ce sai an ba shi kudin aikinsa ko kuma sai an yi jinga nawa ne kudin aikinsa kafin yi mara lafiya jinya wannan ya halatta kama a kada ashabun nabi sallallahu alaihi sallama a ju'ila lahum qati'un ala shifa'i sayyidil hayy kamar yadda sahabban nan suka karɓi abin da aka sanya musu na dabbobi suka warkar da shugaban wannan ƙabila ko mai anguwa faraqahu ba'dhum ɗaya daga cikin su ya mushi rukuya hatta bari'a har ya warke fa akhadhu al-qati'a suka koro dabbobin nan garke guda fa innal ju'ila kana ala shifa'i la ala al wannan kuɗin da aka ba su an ba su ne akan warkar da shi ba a kan karatun alqur'anin yana ishara zuwa ga wata matsala da take reshe kan wannan Shi ne hukuncin mutum ya kanta da Alƙur'ani ma a bashi kudi wannan ma wani zance ne wanda ba shi yake ba almuhim ne, sun sanya sharaɗi sai an ba su jinga kuma sun yi aikin kuma an samu nasara an ba su jingar haka wanda ya nuna halarci babu aibi idan mutum zai maka rukuya ko zai maka tofi ya ce sai an ba shi wani abu da zai yi kyauta da ya fi ladan shi ya fi a wurin Allah amma idan ya ce sai an ba shi musamman a irin wannan yanayin da suka samu kansu mun zo muna da buƙatar ku taimake mu ba ku taimake mu ba yanzu kuma al'amari ya juye upside down kuma kuna da buƙatar taimako don haka ba za mu muku kyauta ba mu ba domin haƙƙin baƙo yana daga cikin haƙoƙi da shari'a ta tabbatar da su cewa idan ka yi baƙo za ka ba shi abin da zai ci da wurin kwana wajibi ne aƙalla kwana uku har ma wani hadithi yake cewa ranar farko dole ne ka ba shi wani abinci na musamman ba za ka ba shi gama garin abinci ba kuma dole ne ka samu lokaci da za ka mishi fira ka ɗebe mishi kewa amma rana na biyu da rana na uku ba dole ka ba shi abinci na musamman ba za ka iya ba shi irin abincin da aka dafa a gidanka daga rana na uku to haƙƙin shi na wajibi ya ƙare in ka so kana iya ce mashi to baƙo ka nemi wurin kwana ka nemi da za ka ci abinci na gama da iya haƙƙina in kuma ka gara ma za ka yi ci gaba daga ranar mustahabi ne ina fata mun gane to sun zo sun nemi wannan haƙƙin na baƙi wanda yake haƙƙi ne na wajibi akan musulmi ga ɗan uwansa musulmi kuma ba a ba su ba saboda haka suka ce su ma da ake neman haƙƙin da ake neman taimako a wasu sai an biya su da haka wannan yana nuna wato halarci na mutum ya yi ruƙuya a bashi abin da aka ga za a iya bashi da fatan ya zama an amsa tambayar da wani ɗan uwa ya yi game da wani. matsala ta hudu game da matsalar fiƙihun sotul fatiha shine hukuncin faɗan amin a bayan fatiha al'imamu ibn kafirin a cikin tafsirinsa yana cewa mustahabbi ne ga mutum idan ya karanta sosul fatiha a ƙarshenta ya ce amin saboda wanda duk ya dace amin da yake faɗa ta dace da amin ɗin mala'iku a wajen furtawa ko a wajen karɓa da Allah yake karɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a gafarta mai dukkanin zunubansa a karɓa mashi dukkanin bukatunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce. daga cikin abin da yahudawa suke musulmi hassada a kai cewa su ba su da irin shi a cikin addininsu babu kamar sallama da muke wa juna faɗin assalamu alaikum wa rahmatullah da kuma faɗan amin a cikin ainihin wato karatun fatiha saboda haka idan ka gama karatun fatiha za ka ce amin duk da malamai sun yi ijima'i akan cewa shi lafazin amin ba ƙwar'ani ba ne ma'anar shi Allahumma mastajib ana karanta shi da karatu iri biyu ko dai bil qasri ko bil maddi wato a ce amin da abin da ake ce mamadul bad da harka biyu akan alhamza da kuma maddul arbil sukun akan nunun amin ana kuma karanta shi da madda wadda take mai tsayi shine ayi madda shida akan alhamza maddul cikakkiya da kuma madda shida akan nunun ta'aridu sukun a ce amin sai zama kamar madda goma sha biyu sannan kuma ba a yin shadda akan mimun ba a cewa am a amin amin ba a yin shadda akan mimun wasu malamai suna ganin idan ka sa shadda akan mimun idan ma a sallah kake sallaka ta baci saboda yana da wata mummunar ma'ana wallahu a'lam al-imam ibn kathir ya ci gaba da cewa dalilin da yasa aka ce ka faɗa amin saboda hadisin wa'il dan fujar radiyallahu anhu wanda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta ghairil maghdubi alaihim waladdallin faƙala amin sai ce amin ya ce wa madda biha sautahu ya ja murya a wata riwaya ta abu dawud ya ce wa rafa a biha sautahu wato ya ja madda kuma ya ɗaga murya duka manzo sallallahu salama ya karanta wannan alhalin yana limani saboda haka mustahabbi ne ga wanda ya karanta ta a wajen sallah ma kenan ya ce amin sannan sunna ce mai ƙarfi ga wanda ya karanta ta a cikin sallah ko ya saurari liman ya karanta a cikin sallah ya ce amin saboda duk addu'o'in na da liman yayi cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim dhalin ya Allah ka shiryatar da mu hanya madaidaiciya hanya wadanda kai musu ni'ima ba hanyar wanda kai fushi da su ko wanda suke tu ba sai kuma kana cewa ya Allah ka amsa wannan addu'a hasali ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi Imam Muslim yayi umarni na kai tsaye umarni wanda ya fito karara a inda yake cewa idza ammana al-imamu fa aminu idan liman yace amin ko idan liman ya kai daidai inda ake cewa amin fa aminu ku ce amin fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'min al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wannan riwaya tana cikin Bukhari da Muslim a lafazin imam muslim idan kala li imamu wala dalil fa qulu ani yujibukumullah annabi yace idan liman ya ce wala dalil to kuma ku ce ani Allah zai amsa muku to anan sai aka samu wani iskali kuka kalla hadisan da yawa ƴan uwa masu kuka kalla hadisan da kyau mu ga ɗaya yana cewa ne liman ya ce amin mamu ma su ce amin Iza qala imam'u ali fa ali hadisin kuma na muslim kamar yana cewa ne idan liman yace wala dalil ku kuma ku ce amin wannan hadisin na biyu a zahirin sa kamar liman ba zai ce amin ba sai malikiya suka yi riko da shi sai suka ce wancan na farkon yana nufin Iza qala imam'u amin ma'anarsa Iza balaga mahalla ƙaule amin idan liman ya zo daidai inda ya kamata a ce amin shi ne in ya ce wala dalil ko kuma sai ku ɗauka gaba ɗaya sai a ce amin da murya ɗaya wannan shi ne abin da ake aiki da shi a malikiya da aka ba ga limamanmu galibi ba sa cewa amin mamu ne kawai suke faɗa su kuma sauran mazahibu kamar mazhabin al-Imam ibn Hanbal kamar mazhabin wasu malamai cikin tabi'ai irin su Asa'u da makamantansu suka ce za a ce amin mara za a ce amin kowa zai ce suka yi irin magana da aka yi a can game da wancan karatun ainihin wato basmala a bayan liman suka ce nan ma za a ce amin domin kuwa an samu wasu malamai cikin sahabbai suna limanci suna faɗan amin yana cikin muwaɗa da sayul bukhari da muslim cewa abdullahi ɗan zubair idan yana limani in ya zo a makka yana halifa in yace ghairul maghdubi alaihim wala dallin shi da kanshi zai ce amin kuma mamuwa za su ce amin sukan faɗa haka har masallacin ya amsa yayi eko ya bada amsa kuwa saboda haka a wannan shine mazhabin wasu cikin sahabbai liman yana cewa amin mamu suna cewa amin wallahu a'lam abin nufi dai shine wato kada mu sakaci da faɗin amin da muke gani domin kana ƙara yin addu'a ne cewa ya Allah ka amsa mana wannan addu'a kuma kaji ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, idan faɗan ka amin ya dace da sanda mala'iku suke faɗa ko ya dace da sanda mala'iku suke karɓa su kai wa Allah ya amsa shi ke sai Allah ya amsa maka to lokaci ne mai daraja wani aiki ne mai muhimmanci wanda yake da fa'ida kada mu gafala daga faɗin amin idan ana karatu a sallah idan mu ne muke karantawa a matsayin mu na masu yin sallah ɗaya ɗaya ko muna bin bayan liman ko kuma koda a wajen sallah in ka karanta fatiha to ka tsaya ka ce amin ko in ka zo ya karanta ka ce amin wallahu a'lam waɗannan masail ɗin guda hudu suna daga cikin muhimman masail na fiqh da malamai suke tattaunawa dangane da al'amarin fatiha batu akan matsayin bismillah batu akan karatun fatiha a bayan liman batu akan karatun fatiha da amsan kuɗi a matsayin rukuya da kuma batu akan faɗin amin bayan an kai ƙarshen fatiha sau da ya rage wasu daga cikin ragowar hukunce-hukunce da suke ƙarƙashin wannan sura mai albarka akwai fa'idoji da yawa da malamai suka fitar banda waɗannan daga ciki akwai kasantuwar fatiha da karatunta rukuni a cikin sallah wato kamar da muka sani rukuni a cikin sallah shine abinda idan ya lalace idan ba a yi shi ba sallah ta baci rukunnan sallah kuma sune kabbara harama karatun fatiha ruku'u sujuda da sauran wanda malamai suke ambata waɗannan rukunai duk wanda ya gibare ɗaya daga cikin su sallah shi ta lalace man kalla za mu ga fatiha a cikinsu ita kaɗai ce karatu sauran kuma duka ayyuka ne na gaɓoɓi tsayuwa dominta da ake cewa ko kabbara harama ko ruku'u kaga duk waɗannan ayyuka ne da ake canzawa daga yanayi zuwa yanayi amma ita kaɗai ita ce karatu daga cikinsu sura kawai ya nuna darajar wannan sura kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mun ji a baya ya biya wani sahabi cewa zan gaya maka sura mafi daraja a cikin alkur'ani ya ce ita ce fatiha sannan mun ji a baya cewa tana da sunaye da yawa wanda hakan dalili ne akan sharafinta domin duk abu mai daraja yakan samu suna iri daban-daban shi sa Allah madaukakin sarki yake da sunaye da yawa yana da wasu guda 99 da ake ma asma'ullahi husna sannan bayan su ma Allah yana da wasu sunaye kamar yadda hadisi ya nuna da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a bi kulli ismin huwa laka anzaltahu fi kitabin aw anzaltahu ila nabiyyin aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indaka Allah ka amsa mana ina roƙonka da duk wani suna naka wanda ka aiko da shi zuwa ga wani annabi ko ka sanar shi da shi ga wani bawanka ko kuma ka killace iliminsa kai kaɗai ka sani to akwai sunayen Allah ma da ba a san su wannan yawan sunaye na Allah yana nuna darajar Allah da ɗaukakarsa to haka yawan sunaye suratul fatiha da muka ji cewa sun fi dozin guda yana nuna ta a suratul fatiha tana ɗauke da waraka iri magani ce ta hanyoyi guda biyu kamar da al'allama ibn al-qayyim yake faɗa a cikin littafin sa zadul ma'ad cewa tana matsayin waraka ga cutukan zuciya da kuma waraka ga cututtukan jiki domin dama cututtuka iri biyu ne akwai cututtukan zuciya su ne kafirci da shirka da munafirci da hassada da ire-irensu wannan cututtuka da irin fi qulubihim maradun fa zadahumullahu marad wanda magani na likita baya baya magani sai dai tuba sai istighfari sai nadama sai alkur'ani da sauransu to sotul fatiha tana magana irin wannan cututtuka akwai kuma cututtuka irin na jiki shine kaman wancan maganin da ta yi su zazzabi da harbin kunama da muka ji cewa an yi amfani da ita an yi magani sotul fatiha tana maganin cututtukan zuciya ibn qayyim yake cewa akwai cututtuka guda biyu wanda su ne a cututtuka waɗanda suka fi kowanne haɗari ga zuciya na farko cutar bata rashin sanin gaskiya na biyu cutar fushi ya ce to waɗannan cutukan guda biyu kuma suna zuwa ne sakamakon ɓarna guda biyu ɓarnar farko ita ce jahilci jahilci shi ke haifar da rashin sanin gaskiya cuta ta biyu kuma tana zuwa ne daga mummunan nufi mummunan nufi shi ke haifar da fushi shi za ka ga waɗannan abubuwan guda biyu munanan cututtuka ne wata rana wani ya tambayi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ausini ya manzo Allah ka mun wasiya kai mun fada ka mun nasiha annabi ya ce mushi la ta gazab kar kai fushi sai bai fahimta ba ya ɗauka kamar annabi yana nufin ne ka dan saurara zan zo in yi maka nasiha amma yanzu kada ka yi fushi saboda ina cikin uzuri annabi ya dinga maimaita masa dan ya gane cewa wannan karkai fushi ɗin ita ce kaɗai wasiyar domin yin fushi yana ɗaya daga cikin manyan cututtuka guda biyu da ke halaka zuciya to menene warakan waɗannan cututtuka guda biyu Shi ne faɗin mai karatu iyaka na abudu ko iyaka na sa'i Allah muna neman muna tsayawa wajen bautakka ya Allah ba da jahilci ba sannan ya Allah muna neman taimakonka ka tsare mu daga dukkan zuciya ƙananan su da manyan su yace wannan shine sirrin da Fatiha take da shi wajen maganin dukkan zuciya har ila yau kuma Ibn Qayyim ya ci gaba da cewa a cikin Zadul Ma'ad ya ci gaba da cewa Fatihatul Kitabi wa Ummul Qur'ani was Sab'ul Masani was Shafa'ut Tam والدواء النافع wa التامة ومفتاح الجنى والفلاح wa hafizatul quwwati wa dafi'atul hammi wal ghammi wal hazani fatiha da kake ganinta ita ce mabudin alqur'ani ita ce uwa alqur'ani ita ce as masani ayoyi bakwai wanda ake yawan maimaita su ita ce ash-shifa'u ita ce waraka at-tam cikakkiyar waraka ita ce ad-dawa'u an-nafi'u ita ce magani mai amfani ita ce ar-ruqyatu tamma abin neman tsari cikakke yace fatiha ita ce miftahul gina mabudin arziki wal falah mabudin tsira a lahira wa hafizatul uwa ita take kiyaye mutum karfin sa na imani wa dafi'atul ham ita ke kawar da damuwa wal gam da bakin ciki wal khawf da tsoro wal huzn da kuma damuwa da takaici wa take yi ma wannan duka yace liman arafa miqdara amma sai wanda ya san darajarta wa tsaha haƙƙaha ya ba ta haƙƙinta wa ahsana tanzilaha ala a da'i kuma ya iya sanya ta da inda ta dace sai magani wa halittar wajha wata dawi tadawi ya yasan kuma da ake magani da ita wasirul ladhi li ajlihi kanat kadhalika Ya ce kuma sai wanda ya san sirrin da a sanadiyya wannan sirrin ne ta samu wannan daraja abinda ibn qayyim yake nufi ne. wato wajibi ne musulmi ya rike fatiha riƙewa na gaskiya yawaita karanta ta da tadabburi a cikin ma'anarta da amfani da ita wajen samun shiriya da amfani da ita wajen samun kyakkyawar zuciya da natsuwa da amfani da ita wajen yin magani da wajen neman shiriya da wajen neman addu'a ko me za ka yi ka sanya fatiha a gaba za ka ga alkhairi ya ce wanda ya san wannan zai ga irin abin da ke cikinta na amfani mun ji a baya mun tattauna game da sunayen Allah da ke ciki da ma'anoninsu da fa'idojinsu ba za mu sake maimaita wannan ba sai dai kuma ambaci cewa mu sani Allah maɗaukin sarki yana da sunaye tsarkaka kyawawa waɗanda ko da ka ji lafazin su ya kama da irin sunan wani to ma'anarsu ba iri ɗaya ba sunaye ne na Allah da suka keɓance shi da siffofinsa tabbatatu. ba a murɗai su ba a cewa ba haka Allah yake nufi ba ana barin su yadda Allah ya ambata ne to can a ƙarshen surar an ambata mana asnafun nas wato cewa mutane sun kasu gida uku ihdinas siratal mustaqim sai aka ce siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin waɗanda ka yi musu ni'ima wannan shi ne ɓangare na farko na mutane ghairul magdubi alaihi banda waɗanda aka yi fushi da su wala zalina banda batattu to din da kaga mutane haka suke kasuwa gida uku akwai ahlul imani wal huda ma imani da shari'a sune waɗanda Allah madaukakin sarki musu ni'ima Allah ka sa mu cikin su akwai ahlul dalali wal ghayyi sai wanda suke cikin ɓata. saboda jahilci saboda basu san Allah wannan ba abin da suke bukata illa a kiraye su zuwa ga addinin Allah sannan akwai kuma ahlul ghadabi wal inadi wanda suke cikin fushi saboda kangara wato waɗanda sun san gaskiya amma suka kibi shine muka ji cewa asalin su sune yahudawa waɗancan su kuma asalin su sune kiristoci amma wannan bai tsaya akan su biyun nan ba duk musulmi ko mai kururuwan musulunci wanda shi ma yake da irin halin yahudawa to za a lissafa shi a cikin su wato wanda ya san gaskiya amma ya kibi duk musulmi kuma wanda yake yin addinin sa bisa jahilci bai je ya koyi addinin Allah ba to ya zama cikin irin ɗabi'a kiristoci shine zai zama cikin dalal kenan cikin bata to wannan kuma zai kai mu zuwa ga wata ƙabiya wadda ina ganin akan ta za mu ciki shine cewa ashe fushi yana daga cikin sifofin Allah tun daga shi har ya fushi da wasu wasu malamai cikin asha'ira da makamantansu wannan magana tana musu nauyi asha'ira da mu'tazila da ire-iren su ba su so su ji an ce Allah yana da sifat abinda yake cewa as-sifatul khabariyya wato Allah yana so yana ki yana fushi yana yarda yana gani yana magana yana dariya yana azaba da sauran sufufin da suka zo a cikin alkur'ani tabbatattu ga Allah madaukakin sarki to wannan siffa siffa al-ghadab tana daga cikin siffofin Allah tabbatattu wanda ta zo a wurare daban-daban a cikin alkur'ani alal misali da muka dauka kamar a cikin suratu taha fadan Allah kulu min tayyibati ma razaqnakum wala tatghaw fihi fayahillu alaykum ghadabi wa man yahlul alayhi ghadabi faqad hawa Allah ya ce ku ci daga ɗan abubuwan da na azarta ku kada ku ƙetare iyaka ku ci abin da na haramta wanda duk ya ƙetare iyaka zan yi fushi da shi wanda duk ne fushi da shi wato ya halaka kaga Allah ya tabbatar da suka fushi a gare shi haka nan a cikin suratul nahl faɗin Allah madauki sarki ah, man kafara billahi min ba'adin imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani Allah ce walakin man sharaha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim Allah yana fadan hukunce-hukuncen furta kalmar kafirci Allah yake cewa duk wanda ya je ya kafirce bayan yayi imani in dai ba tirsasa mishi aka dan don dole aka sa shi yayi yi kafirci wato wannan yana da uzuri amma wanda da buɗaɗɗen ƙirjin shi ya koma kafirci bayan da yana cikin imani Allah ya ce to waɗannan fushin Allah ya tabbata a kansu kuma suna da azaba ne girma kaga wannan aya ita ma tana tabbata mana Allah yana yin mene Allah yana yin fushi da wanda suka yi ridda bayan suna da imani Allah ka tsare mu daga ridda bayan imani to zuwa nan insha Allah zai zama da cewa mun kammala ɗan abin da zamu iya kalatowa na tafsirin suratul Fatiha da fatan Allah ya sa mu amfana da abin da muka ji a cikinta na ma'anonin alkur'ani da abin da ya kamata mu na aiki da abin da ya kamata mu na cin moriyar fa'idar Allah ya kai mu darasi na gaba a gobe za mu shiga suratul baqara insha Allah akwai tambayoyi da aka rubuto wannan yace ina ga wannan mu amsa ta sai ya ta Fatiha da basmala ya tofa a ruwa ya rinka sha dan biyan bukatu wurin Allah eh idan bukatun na neman magani ne ana yi amma ba bukatu na addu'a ba bukatu na addu'a addu'a ake ah. wannan tambayin duka duka mun amsa su sai wannan da yake cewa ah, ina hukuncin wanda zai karanta fatiha da aka ce karanta a bayan liman shin zai karanta ne da tajwidi a ah, tajwidi zai ɗaukar ma'ana biyu ko dai wato baiwa harufa da maddoji haƙƙinsu ko kuma wato zayyana karatun don ya zama kamar ana yin karatu a bayyane to wancan na farkon shine wajibi idan mutum zai kanta a asirce ya tabbata ya baiwa kowane harafi haƙƙinsa na makaraji da kuma haƙƙin maddoji gwargwadon hali amma ba sai ya yi shi kamar da ake a bayyana ba a karatun fatiha kamar da muka faɗa muka yi ta mamaitawa wajibi ne kowane musulmi ya iya shi jama'a duk musulmin da ya san bai iya karatun fatiha ba akalla wajibi ne ya koma ya samu malami da zai nakalta mishi fatiha ya iyata ba a yin addini ba tare da iya fatiha ba domin ba zai yi kai sallah babu fatiha ba ko da liman yana karatu mara kyau abinda wani fiƙo suka ce idan fatiha ka ta inganta za ci gaba da bin sallah amma idan liman bai iya fatiha ba to sallar shi ta ɓaci kuma ta mamu ma bata yi ba to haka wajibi ne a nemi limani da akalla ya iya karanta fatiha daidai ne ma'anar karanta ta daidai ta yadda in ya karanta ta ba zai canza mata ma'ana ba abin da yake furtawa zai daidai da ma'anar saƙon da Allah ya bayar a cikin sura idan ya haka ya kyauta insha Allah za mu saurara insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب akwai mutane da dama da suke neman asasa a cikin addu'o'i jama'a mu sanya su cikin addu'o'i mu duk mai wata bukata ta alkhairi ya Allah muna tawassuli da salatin da muka wa manzo Allah sallallahu alaihi Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi ka gafarta mana zunuban mu ka sanya mu cikin bayinka da kake yantawa akan a cikin wannan wata ka gafarta mu mu cikin musulmai na kusa da na nesa ka samu mu cika da imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin